Ina masu son bayyana ra'ayinsu ko su kawo mana rahotanni a zaben da za a yi na ƙananan hukumomi ranar Lahadi. To ga dama ta samu daga nan farin cikin al'umma rahama rediyo. Sai ku yi amfani da wayarku ku yi rikodin tare da haɗa mana rahoto a kan wayoyinku ku yi rikodin in kanku kuna bayyana ra'ayoyinku game da zaben sai ku dora a instagram amma dai kar ku manta in kuka dora video naku a instagram ku yi tagin mu at rahma radio ba rahama radio ba rahma radio sai ku yi hashtag kano lg 2021 inda rabo ku ji ko a cikin shirye-shiryenmu na rahama radio ko ku gan ku a rahama tv sai mun ji daga gare ku